gaske ne muna tare da wani da faɗa gaske ne muna tare da tsohon kwamishinan ma'aikatar ma'aikatar ayyuka ta jihar kano wanda bayan shi ma akwai wasu ma'aikatan gwamnatin jihar kano wanda ya da amalin sanatari da wasu jarumcin guda hudu bisa zargin daukar kudin gwamnati ko sace kudin gwamnati da aka yi ranar uku ga watan april da ya wuce wannan abin ya faru ta hannun wasu kamfanoni waɗanda kamfanonin ne yanzu muke kokarin ma musan daga ina suke waɗanda kamfanoni ah, saboda binciken da muka yi da ya nuna mana kamar kamfanoni ma abuja suke amma da muka bincike amma eh, kuma take yi wa kamfanonin jinsa sai muka cewa su a iya rekod da kuma take da shi kamfanonin suna kamar sannan bincike ya tabbatar mana da cewar musamman su waɗanda suka zo ma'aikatan da suka ma'aikatan da suka zo sun tabbatar mana da cewar su ma sun musu da cewar kuɗin da aka ɗauka aka ce za a yi yaran hanyoyi kamar misali dodge road tana ciki an ware wata kudi an ce za a gyara road road sun ce ba a je an kai ko shobel shobel ba kai ba sannan kudin na an dauke su ne wata daya ba kafin karshen wacce gwamnati saboda haka sun faɗa cewa sun yi ne da musu kara aikin su sun yi ne da kawai an ba su umarni ne su kai wannan dalilin ne yasa muka gayyaci muka muka gayyaci shi wanda ake zargi wanda ya bada umarni mun ga sa da ya bada umarni a ɗauki wannan kuɗin da kuma ya bada sunayen kamfanin da za a sayar kuɗin kuma yanzu muna nan bincike ya yi nisa bisa tanajin doka da kundin tsarin mulki muna da lokacin da doka ta tanaji cewa dole sai mun tunkari kotu a yanzu da nake maka magana nan mun tunkari kotu kuma za mu ci gaba da yin bincike da izinin Allah in an karkare duk wanda abin ya shafa za tattara a kotu kotu ce ta san abin da ya kamata a kan yanzu muna da akalla mutum biyar amma kamar abin da na faɗa mutane hudu ma'aikatanmu sun gamsu da cewar aikin nan ba yi ba amma sun gamsu da cewar sun shiga cikin wannan lamari ne domin su kare aikin wannan shi ne sun shiga ne domin umarni aka ba su shi wanda muka kama shi ba su umarni kuma mun ga rubutun da ya ba su umarni ba da ke ba su ba ya ba su rubutu umarni a rubuce kuma kawai cewa ya ku saka naira miliyan dubu kawai shine umarni da ya ba su ne zuwa kotu yanzu nan da nake maka magana ai kotu muna da kawai awa 24 ne da za mu yi ajin mutum a hannunmu sai mun je mun gaya kotu ga abin da ya faru ga abin da ya faru kuma ita kotu ce za ta ga me muke bukata mai su suke bukata me kuma ya kamata ta yi amma daga bayanan da kuɗin fara samu me ya faru ta kamar yanayi da suke shida mu wanda suke hannun nawa ai na faɗa maka cewar sun faɗa cewar su suka sa su aka yi gaba da kuɗi yanzu misali kamar yan public eh, hukumar da take kula da aikin kwangiloli sai muka ga to ai an biya kuɗin nan ranar uku ga wata ita wannan hukumar take kula da aikin kwangiloli doka ta ta zama ta cewa ita ce za ta sa ido akan irin wannan abu dama don sallah kada a sami irin wannan sata ya zama da cewar sai an ita kanta aikin da za a yi sai sun ba da wani abu da ake cewa certificate of no objection idan aka ba da wani certificate of no objection din shine zai baka dama ma kai a matsayin ka na mai aiki ko commissioner ko mai ka je ka bada ka je ka ka da aikin kwangila to wannan fa kawai abin da aka fara yi shine biyan da aka fara yi aka fara biyan kuɗi daga nan kuma bayan an biya an ba da umarnin a biya kuɗi rana uku ga wata sai kuma aka je aka ce an ba da aka tura wa ita wannan hukumar da take kula da ayyukan walila aka tura musu aka ce su je su ba da su je su ba da ga aiki za a yi ba fa ce aka yi an yi aiki ba takardar su abin da ke nunawa ranar uku ga wata aka je aka ba da aka biya kuɗi aka biya kamfanin kuɗi ne zuwan cewar tunda dama an biya kamfanin kuɗi ne kawai kawai ce aka yi ajiya biya shi yasa ma muka kama shi because kawai cewa ya ɗauki kuɗin gwamnati naira miliyan dubu a ba wasu ba tare da ma an faɗi ma me suka yi ba ba tare da an fito an faɗi ga abin da ya faru ba to da ƙarshe sai kuma suka rubuta takarda suka ce za su yi aiki amma abin da ake cewa outstanding kenan za su yi os covering kenan suke ce masa sau da haka ita kuma wannan hukuma abin da ya sa muka kama ma'aikatanta ne su ya kamata a ce sun yi abin da ake cewa due da domin su suna kare haƙƙin al'umma su ya kamata su kare yancin al'umma sau da haka an rubuta musu takarda ranar 17 ga watan april ka ɗauka kenan kwana goma sha hudu bayan an sace wancan kuɗin sau da haka an rubuta musu takarda kuma abin da muke mamaki shine sai kuma suka rubuta takarda ta no objection cewar wato je a yi aikin ranar goma ga watan mai kenan kusan wata ɗaya bayan an ɗauke wancan gudu waɗannan su ne dai ɗan abubuwan da zan iya shayar da kuma da abubuwa da dama wannan tip of the iceberg da kamar wani su mai taɓa ne amma dai hukuma tana da ƙwarin gwiwa cewa muna da hujja ƙwaƙwara ko muna so lallai sai mun tabbatar da cewa akwai abin da ake cewa recovery bayan da za a kawai mu je mu ɗauki mutum mu ce a ah, wani ya ci kaza sai mun diddigin kuɗin muke bi mu ga inda aka yi su mu tabbatar da cewa mu kwato kuɗin sannan mu zai tara ina mu mu kai kotu mu kotu za da al'umma jihar Kano kuɗin su. Gyaran hanyoyi ne guda talatin a jihar Kano misali irin su lotu na san kowanne ku ya fita lotu da gani ba sai ko an yi aikin ko ba yi labarin a ba ah, ok magana bidiyo kayi da turanci ma so da hausa eh, wani hali ake ciki dangane bincike da ake yi tsohon gwamna bidiyo wanda to kamar yadda na faɗa ban taɓa yin magana da yan jarida ba shi magana faifan bidiyo ba kuma ni na yarda cewar wato abu ne da ke dama mutane wani abu ne wanda mutane suke son su ansa sa kuma kamar yadda na alkawari a baya ba mu daina ba mun da bincike kuma mun dawo da maganar da kamar da alkawari a gudu bincike kuma ban sani ba ko za mu sami wasu wakilai daga cikin ku za mu zama da waɗanda ake cewa experts experts waɗanda ƙwararru wanda za mu zo za su ba wa hukuma shawara a kan shi kansa ainihin baifin bidiyon kuma me suke so saboda muna sa ran cewar za su je su ba da shaida kan a a kan wannan akan wannan bayan bidiyar kakkamanta ba ma gurin aka yi shi to ko a baya maganganun da naka faɗa cewa ne a kawo a zo a tabbatar da shi to tunda tun da nake wannan kujerar tun da aka fitar da wannan faifan bidiyon tun da na zauna akan wannan kujerar lokacin da aka daina magana bidiyo shi ma ba duka ba lokacin da na tafi sabatika amma tun da na dawo din nan babu lokacin da na je na yi hirar dan jarida da yin wani bidiyo ba da izinin Allah wannan karan za mu saka maganar bidiyo a bayan mu za mu yi abin da ya kamata al'umma kuma za su yi da abin da ke ciki a